daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana الذين آمَنُوا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe wato shiri na rana zango na biyu kenan a jerin shirye da muka saba kamuku muku a kowace rana. To a jerin shirye da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai da ke nazari kan wasu da suka dau hankali a wannan duniyar musamman a gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. baya ga hakan sai shirin nan na ko kun san daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan mu koyi harshen farisanci haka akwai mu dauke da shirin nan na kissoshin rayuwa sai kuma shirin nan na nahajul balaga kuma akwai mu dauke da shirin nan na kide-kiden iraniyawa waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Iran ta ce tattaunawar da ta wakana tare da Amurka a birnin Rome na ƙasar Italiya tana da fata mai kyau. kungiyar Hamas ta yi watsi da shirin kwance mara da Isra'ila take bukata. A Najeriya mutum 56 ne suka rasa rayukansu a harin Benue. yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa tattaunawa da Amurka an yi ta cikin yanayi mai inganci da kuma hangen nesa. abbas arakci ya bayyana tattaunawar da aka yi wacce ba ta gaba da gaba ba tsakanin kasarsa da kuma amurka wadda oman ta shiga tsakani a birnin rom na kasar italiya da cewa an gudanar da ita cikin yanayi mai kyau kuma tana da kyakkyawan fata a cikin wata sanarwar bayan taron wato arakci ya yi nazari kan yanayin da aka gudanar da tattaunawar inda ya bayyana cewa sun gudanar da shawarwari na tsawon sa'o'i hudu a ci gaba da zaman da aka yi a baya kuma sun samu kyakkyawar fahimta kan ka'idoji da kuma manufofi da dama ya ci gaba da cewa an amince da ci gaba da tattaunawa a mako mai zuwa kuma akwai matakai da suka hana da suka hada da fara tattaunawa ta ƙwararru an shirya gudanar da tattaunawar fasaha a matakin ƙwararru a masarautar oman daga ranar laraba ta mako mai shirin kamawa Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ƙudurin baya-bayan nan da Isra'ila ta gabatar na kwance ɗamarar ƙungiyar gwagwarmayar ko kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya na Falastinawa domin tsagaita buɗe wuta a Gaza tana mai kiran hakan a matsayin wani yunkuri na gurgunta 'yancin Falastinu. Tattaunawar da ake ci gaba da yi tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsaya cik inda Isra'ila ta matsa kaimi kan batun kwance ɗamara yayin da Hamas ta dage kan hakan a matsayin wani muhimmin hakki na kare Falastinawa. mahmud mardawi na ƙungiyar hamas ya jaddada cewa kwance damarar ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinawa abu ne da ba zai yiwu ba ya yana kudurin na isra'ila a matsayin wani da kuma wasu dabarun yahudawan sahayoniya da amurka na kaucewa kwacewa falastinawa karfin kare kansu da kuma tunkarar mamaya a amurka an sake gudanar da manyan zanga-zanga a manyan biranen kasar akan nuna adawa da tsare-tsare da manufofin gwamnatin donald trump masu zanga-zangar na zargin gwamnatin da ke ta haddin kundin tsarin mulki da kuma 'yancin jama'a wannan shine karo na biyu a wannan wata da dubban mutane suka yi ta tattaki a titunan amurka domin nuna ɓacin ran su kan yadda trump ke gudanar da mulkin kasar ƙorafe-ƙorafen masu zanga-zanga sun haɗa da korar baki wato korar baki baƙi da kuma wato korar ma'aikata da gwamnati ke yi da kuma zargin toye 'yancin faɗin albarkacin baki kazalika masu zanga-zangar na nuna fushi kan irin ikon da trump ya baiwa elon musk a tajirin duniya mai kamfanin tesla wanda ya kori ma'aikatan gwamnati sama da 200 sama da 200 da kuma rushe hukumomin agaji na amurka da dama a duniya. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Hukumomi a jihar Benue da ke Najeriya sun ce adadin waɗanda suka mutu a harin da 'yan bindiga suka kai a hukumomin Ikum da kuma Kogo ya kai 56. Gwamnan jihar Benue Yacin Aliya a wata ziyara a yankin ya shaida wa manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu a harin ya kai 56. Sannan kuma da dama sun jikata a yanzu mutum 56 ne suka mutu waɗanda ba su ji ba su gani ba da suka haɗa da iyaye da maza da mata da ƙananan yara in ji shi gwamnan ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta gaggauta ɗaukar matakai domin kawo ƙarshen harare a jihar gwamnan ya ce tuni gwamnatin jihar ta ƙara tura jami'an tsaro zuwa yankunan domin kwantar da hankula har na zuwa ne kimanin mako biyu bayan wasu 'yan bindiga sun kashe fiye da mutum ɗari a wasu harare a jihar plateau mai makwabtaka da jihar ta benue a yaman eh, mutane da dama ne suka mutu sannan wasu kuma sun jika sakamakon wasu sabon hare da jirgin yakin amurka suka kai kan wasu yankuna na kasar a daren jiya wayewar yau lahadi sojin amurka sun kai hare ta sama akalla ashirin a sana babban birnin kasar yamin da kuma yammacinta da gabashi da kuma kudancin kasar har har na zuwa ne a lokacin da mahukuntan kasar yamin suka sanar a ranar asabar cewa kimanin mutane dubu ne suka mutu yayin da wasu 150 suka samu raunuka sakamakon harin da amurka ta kai a ranar juma'a a tashar mai na ras isa da ke birnin hodaida har na amurka a yemen sun kara gurgunta halin da kasar ke ciki wato ta yemen babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar damuwarsa game da abubuwan da suke faruwa a baya-bayan nan ciki har da hararen da aka kai a kusa da tashar ruwan ras isa takakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana a wata sanarwa jiya asabar cewa guterres ya damu matuka da hararen da amurka ta kai a ranakun bakwai da takwas ga watan afrilu a ciki da wajen tashar jirgin ruwa ta ras isa na kasar yemen wanda ya yi sanadin jikatar fararen hula da dama ciki har da ma'aikatan agaji guda biyar a faransa ana ci gaba da tsare wata 'yar iran mai goyon bayan palestino bisa zarginta da iza ta'addanci mahdiye esfandiyari mai shekaru 35 ana tsare da isa tun a ranar 28 ga watan fabrairu bayan kama ta a birnin lyon inda take da zama iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ismail bagai ta yi allah wadai da kama mahdiye esfandiyari yana mai yin allah wadai da manufofin kasashen turai wanda ya kunshi murɗe adawa da kisan kare dangin da isra'ila ke ci gaba da aikatawa a zirin gaza ya ƙara da cewa ba a sanar da ofishin jakadancin iran da ke birnin paris ba da kuma iyalan yarinyar ba a nasa bangaren lauyan mahdiye esfandiyari na bilbudi ya nuna rashin jin daɗinsa kan kamun da aka yi wa wadda yake karewa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tumarila masu sauraron bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda muke nan tafe da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma akwai shirin na mu koyi harshen farisanci sai kuma kisoshin rayuwa haka ma akwai mu ɗauke da shirin nan na Nahajul Balaga sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa da zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan lokacin da hakan ne zan cewa da ku a sha sauraro lafiya. thank you Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai yi magana dangane da jawabin Sheikh Na'im Qasim, shugaban kungiyar Hezbollah na ƙasar Lebanon a ranar Juma'a da ta gabata. Wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Juma'a da ta gabata ce dai shugaban kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon, Sheikh Na'im Qasim, ya gabatar da jawabi ta bidiyo wanda aka watsa a kafafen yada labarai kai tsaye. inda ya taɓo al'amura da dama da suka shafi ƙasar lebanon da kuma yankin gabas ta tsakiya shugaban ƙungiyar ta hezbollah ya fara magana dangane da makaman ƙungiyar waɗanda wasu sanannun ƙungiyoyi a cikin ƙasar ta lebanon suke yayata cewa dole ne a ƙwace makaman ƙungiyar kafin gwamnatin kasar lebanon ta yi wani abu dangane da sake gina gine-gine da kuma wuraren da aka rusa a yaƙi da hamci kasar isra'ila a shekarar da ta gabata sheikh kasim ya ƙara da cewa idan ba don kungiyar hezbollah ba to da hali yanzu mai yiwuwa sojojin hamci kasar isra'ila sun shiga kasar lebanon kuma suna yin abin da suka ga dama ya ce dakarun kungiyar hezbollah sun hana sojojin hamci kasar isra'ila shiga kasar lebanon daga kudancin ƙasar kuma ta halaka sojojinta da dama sannan ta wargaza tankunan yakin hamsin isra'ila masu yawa wanda ya tilasta wa sojojin hamsin isra'ila ficewa daga ƙasar lebanon da kuma neman a tsagaita budewa juna wuta musamman a cikin watanni biyu da aka fafata da su bayan shahadar shugabannin kungiyar said hassan nasrallah da kuma said safiuddin sheikh kasim ya kara da cewa waɗanda suke maganar a kwaci makaman kungiyar hezbollah ba masu son maslahar ƙasar lebanon ba ne sai dai ko sun sani ko ba su sani ba suna taimakawa makiyan ƙasar ne a wani bangare sheikh na'im kasim ya ce tun bayan tsagaita wuta da hamshi ƙasar isra'ila farko wannan shekarar hamci ƙasar isra'ila ta keta wannan yarjejeniyar ta zagaita a juna wuta tare da kai hare-hare a cikin kasar lebanon har so 2,700 a cikin wannan halin hamci kasar isra'ila da kuma amurka suna amfani da tsagaita wutan ne don takurawa jami'an gwamnatin kasar lebanon su aiwatar da bukatunsu a kasar ta lebanon su kuma taimakawa hamsin kasar isra'ila kan mummunan manufofinta a ƙasar lebanon shehin malamin ya ƙara da cewa wanda yake maganar kwace makaman ƙungiyar hezbollah yana son ya haɗa sojojin ƙasar lebanon fada da mayakan ƙungiyar ta hezbollah ne don gwamnatin ƙasar ba za ta kwace makaman ƙungiyar sai tare da amfani da sojojin ƙasar amma hakan ba zai faru ba in ji shi matuƙar sojojin ƙasar da kuma masu gwagwarma daga ciki hadda kungiyar hezbollah da kuma mutanen kasar lebanon kansu a haɗe yake ba za su yi wa maƙiyansu aiki ba su fara yakin basasa a tsakaninsu har ila yau shugaban kungiyar ya ce yana son ya isar da saƙo ga wa'anda ba sa son alkhairi ga ƙasar lebanon kan cewa ba sojojin ƙasar lebanon ba ko da amurka da kanta da sauran kasashen duniya za su taru su yi wa kungiyar hezbollah taron dangi ba za su iya kwace makaman da ke hannunta ba a wani bangare na jawabinsa shugaban kungiyar ta hezbollah ya yi kira ga gwamnatin kasar lebanon ta cika aikin da ya hau kanta alkawalin da ta ɗauka na kare mutanen kasar daga hare-hare hamji isra'ila musamman waɗanda suke yankin kudancin kasar suke kuma iyaka da ƙasar falasɗinu da aka mamaye ta kuma sake gina gine-gine da hamshi ƙasar isra'il ta rusa a yankuna daban-daban a ƙasar ta lebanon sanadiyar yakin shekarar da ta gabata ƙungiyar hezbollah in ji shi ta cika alkawalinta na janyewa har zuwa kogin litan da ke tsakiyar ƙasar ta lebanon da ƙarshe shugaban ƙungiyar ta hezbollah wato sheikh na'im qasim ya ce har yanzu maganar falasɗinu da kuma ƙasar falasɗinu ita ce a gaba a duniya a yakin da suke fafatawa da hanfiksa isra'ila da kuma amurka ya kuma jinjina wa ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen wacce ta yi anniyar taimakawa falasɗinawa har zuwa lokacin da aka daina yaƙi a gaza ya kuma yi masu addu'a samun nasara akan haramci ƙasar isra'ila da kuma ƙasashen da suke taimaka mata musamman amurka wanda suke ci gaba da kisan falasɗinawa a yankin gaza da kuma yamma da kogin jordan har ila yau suna lalata gine-gine da kuma rusa gidajensu masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Afrilun shekara ta 1802 mabiya akidar wahabanci karkashin jagorancin muhammad bin abdulwahab daga hijaz sa kai hari a kan birnin karbala na ƙasar iraki inda sa kashe mabiya masabar ahlul bait dama sannan kuma suka rusa hubbarin imam hussein alaihi salam suka kuma yi barna a cikin birnin karbala kafin haka dai mabiya akidar wahabiyanci sun sami iko da yankin hijaz sannan kuma daga bisani daga wancan lokaci suka fara kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin su musamman ma dai mabiya masabar ahlul bait alaihim salam da mabiya ɗariku na sufaye da dai sauransu da kuma ahlus sunna waɗanda suke da saɓanin fahimta da su akan wasu wannan ne ya sanya su a kaddamar da farmaki akan hubbarin imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke birnin karbala tare da yi wa mutane kimanin dubu biyu kisan kiyashi inda suka yanka su yankan rago a cikin wannan hubbare da sunan jihadi da kuma kawar da bid'a da shirka bayan kisan musulmi da suka yi sun kuma wawushe dukkanin dukiyoyi wanda suka samu a cikin wannan hubbare wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan ali sa'ud suka kwace masarautar hijaz tare da taimakon turawan ingila daga wannan lokaci ne kuma turawan ingila suka taimaka masu suka haɗe yankunan najar da hijaz sannan kuma suka mayar da su ƙasa guda ɗaya a ƙarƙashin masarautarsu kuma suka sanya ma ƙasar suna sunan masarautar tasu wato saudiya wato masarautar iyalan gidan sa'ud inda kuma tun daga wancan lokaci har inda yau take su ne suke mulki a ƙasar sai dai duk da cewa dai iyalan gidan sa'ud ba su da wani tarihi wanda yake alakanta su da addini amma duk da haka sun amince da aƙidar muhammad bin abdulwahab ta zama aƙidar addini a masarautar tasu a hukumance masu saurari ko san cewa shekaru 256 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 turawan ingila suka kashe pontiac ottawa shugaban kabilar indiyawan daji ta ottawa a arewa maso gabashin amurka pontiac ya kasance mai tsananin adawa da shigowar turawa a cikin yankunan su waɗanda suke cikin arewacin amurka akan haka ya kafa wata gamayyar kabilin indiyawan daji domin yaƙi da turawa waɗanda suke yin hijira daga nahiyar turai zuwa nahiyar amurka inda ya haɗa ƙabilun dalor cibawa shawani da kuma ƙabilar tawa domin yaƙi da turawa in mulkin mallaka pontiac yana da imanin cewa turawa da suke shigowa amurka babu ne alheri tare da su dangane da al'ummar indiyawan daji waɗanda su ne 'yan asalin yankin amurka inda yake ganin cewa idan turawa suka yi karfi za su kwace yankin amurka baki daya kuma su mayar da indiyawan daji ya ware watakila ma su hotar da su akan haka ya shiga yaƙi da turawa gadan-gadan kuma ya samu nasarori masu yawa na hallaka adadi da dama na turawan ingila amma da ƙarshe turawan na ingila sun shirya masa wani makirci inda sa kashe shi a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 A saurare ko kun san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi adolf hitler a zalimin shugaba na gwamnatin jamus kuma mai mulkin kama karya mahaifin hitler dai shi ne alois hitler babban jami'in kwaston ne kuma yana son adolf hitler ya zama ma'aikacin gwamnati amma yana da sha'awar zane-zane da gine-gine adolf hitler yayin da yake bar makaranta ya gudu daga gida sannan kuma ya ɓace na tsawon shekaru ya tafi birnin biyanna amma shekara ta da tara ya sha wahala mai tsanani bayan ya faɗi jarabawa ta shiga makaranta karo na biyu a vienna school of fine arts a watan agustan shekara ta 1914 bayan barkewar yakin duniya na ɗaya ya shiga cikin sojojin bavaria don ƙashin kansa sannan kuma ya karbi kyaututtuka na iron cross da kuma glass saboda bacintar da ya nuna a cikin watan agusan shekara ta 1918 yayin da yake yankin kofar da ƙarshe dai adolf hitler ya fara rayuwa mai ban sha'awa a ranar 24 ga watan fabrairun shekara ta 1920 ya kafa jam'iyyar socialist german volkers party wadda ake wa lakabi da nazi a cikin ƙasar ta jamus sannan kuma mabiya jam'iyyar sa. suka ba shi suna fora wato shugaba daga wannan lokaci ne hitila ya tsoratar da abokan hamayarsa daga irin jawaban da ya rika yi da kuma ayyukan da jam'iyyar tasa take gudanarwa da ƙarshe da ya zama shugaban gwamnatin jamus a shekara ta 1933 wannan shine mafarin lokaci mai duhu matuƙa a tarihin duniya da kuma daga lokacin aka fara fuskantar barazana a nahiyar turai da masassan duniya wanda adolf hitler shi ne ya fara zama wannan barazana sannan kuma ya mutu a yammacin ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 1945 bayan da ya sha kashi a yakin duniya na biyu ya kashe kansa ne ta hanyar harba kansa da bindiga adolf hitler yana ɗaya daga cikin mutanen da ake kallon su a matsayin waɗanda suka yi mulki na kama karya tare da gallazawa al'ummomi musamman ma dai a nahiyar turai kamar kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka shiga takun saƙa da yahudawa a nahiyar turai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 muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun isa birnin isfahan da ke kasar iran inda suke yawon shakatawa tare da ganewa idanunsu muhimman wurare da kuma abubuwa na tarihi da ke cikin wannan birni mai dan tarihi a yau ma za a ji mu dauke da wata tattaunawa ta gudana tsakanin shi muhammad din da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagoranci na tawagar shakatawa da suka isa birnin na isfahan to amma kafin mu shiga cikin shirin sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. اینجا نن آنجا can maidan dandali muze wurin ajiye kayan tarihi asar kufai tarihi na tarihi maidan imam dandalin imam نقش جهان taswirar duniya جالب میگه تروا مردم متنی آنها سوار می سو سنا هوا درشکه کیکن دوکی به عنوان امز این میراس کاین ملی نقصه ایران قصر ایران جهان دنیا آن ثبت شده است روبوتشی اتومبیل موتا تنها کوی زل ɓangaren somal arewa junub kudu anha obur mikonand su suna wucewa gyardeshgar mai yawon buɗe ido gyardeshgaron masu yawon buɗe ido anha تردد می کنند سو سنا کی کومو مسجد مسلاچی مساجد مسلاتی آن وجود دارد شی اکوی مسجد امام مسلاچین امام مسجد شیخ الله مسلچن شیخ الله گنبد تلوه آبی شودی گل دسته حسومیا گل دسته ها حسومیوی جنوبی نکدو آن قرار گرفته است شی یکی زیبا زیبا زیباترین مپیکو به نظر میرسد گالاما قدیمی دردی چهارصد دری هدو سال شکره پیش کپین صفویه دولار صفویه آنها ساختند سو سنگنه آنها ساخته اند سو سرگا سنگنه نام سونه آن نام دارد شی ینا د سونا من میروم نی زن تفی همه جا کو اینا من دوست دارم نی اینا سان من میبینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سن اینگا اول نپرکو ما می رویم مو زمو تپی سپس باین ما بازدید می کنیم مو زموی رنگادی madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin ajiyar da ta kaya tsakanin muhammad da kuma wanda yake yi masu jagoranci a cikin tawagar su ta yawon shakatawa a lokacin da suka isa wannan makikin dandali da ke cikin birnin isfahan a cikin harshen farisanci. اینجا میدان است یا یک موزه آثار تاریخی اسم این میدان بزرگ میدان امام یا نقش جهان است جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می شوند بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است به همین دلیل اتومبیل ها تنها از زل شمالی میدان عبور می کنند گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند دو مسجد در یک میدان وجود دارد؟ بله مسجد امام با گنبد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است گنبد و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست به نظر می رسد این میدان قدیمی است بله این میدان را 400 سال پیش در زمان صفویه ساختند آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ آنجا مسجد شیخ لطف الله نام دارد گنبد آن از زیباترین گنبدهای جهان است دوست دارم همه جای این مساجد را ببینم اول به مسجد امام می رویم و سپس از مسجد شیخ لطف الله بازدید می کنیم تو yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen hausa. است یا یک موزه آثار تاریخی نن دندلین امام نه کوانی ورن اجی کایکن تاریخی نه اسم این میدان بزرگ میدان امام یا نقش جهان است سونن ونن ببن دندلی دندلین امام جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می شوند. da ƙayatarwa. mutane suna hawan keken بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است. به همین دلیل اتومبیل ها تنها از زل شمالی میدان عبور می کنند. گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند. ای ونن دندلی an ɗauke shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na Iran. Saboda haka motoci suna bi ta ɓangaren arewaci da kudanci ne kawai. in yawon shakatawa kuma suna kai komo a kan keken dawaki a cikin dandalin. دو مسجد در یک میدان وجود دارد؟ مسلاتی بیونه از کن دندلن ده؟ بله مسجد امام با گمد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است ای چین امام ینا یه تلوا کما ینا ینا چین دندلین نی. گنبد و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست. به نظر میرسد این میدان قدیمی است. Tulluwa da kuma hasumiya na masallacin Imam suna da kyawu kwarai ga alama wannan daɗaɗɗen dandali ne. bale in maidan ra 400 sal pish dar zaman safaviye ساختند i an gina wannan dandalin shekaru 400 da suka gabata a zamanin sarakunan safawiyawa آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ wannan masallacin چون fa wane آنجا مسجد شیخ لطف الله نام دارد گنبد آن از زیباترین گنبدهای جهان است وانچن سنن سا مسلاچن شیخ لطف الله تلوار سا تنا دیا دگسکن تلوین مسلاتی ماسو ا دوست دارم همه جای این مساجد را ببینم. این سن انگا کو اینا از کن ودن اول به مسجد امام می رویم و سپس از مسجد شیخ لطف الله بازدید می کنیم. دپارکو زمجه مسلاچن امام. دگنم کما سیم دوبا مسلاچن شیخ لطف الله. To madalla an saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. Muhammad tare da mai masu jagora a cikin tawagarsu ta yawon shakatawa sun je masallacin imam sun kuma je masallacin Sheikh Lutfullah inda suka ga abubuwa da aka yi amfani da su na tarihi wajen kawata waɗannan masallatai. daga nan kuma sun dawo wannan babban dandali da ake kira dandalin imam da ke tsakiyar birnin isfahan inda suka ga wasu daga cikin muhimman kayayyakin tarihi na ɗaruruwan shekaru da aka ajiye a wannan birni domin masu yawon shakatawa su buɗe ido da su duk da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kama kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama judai ta duk shirin afefe ne abdullahi salihu katsina da muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Standard Stand na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limamin tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da na farko ga fatima salamu alaihi hadiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam idan kuna tare da mu masu sauraro a cikin shirmu da ya gabata mun yi cikakken bayani dangane da rayuwar abdullahi dan abi wanda khalifa usman ya sanya a matsayin wali ko kuma gwamna a kan mutanen ƙasar masar da kuma yadda suka kai ƙararsa wajen khalifa amma khalifa ya rubuta wa gwamnan wato wasiƙa ya ja kunnensa sannan ya buƙaci ya sauya halayensa amma ba wai ya ƙi sauya halayensa ba kawai ya ma kashe wanda ya kai ƙaransa gaban halifa a nan ne su mutanen ƙasar masa suka yi fushi suka tura mutane 700 zuwa madina inda suka nemi shawara na wasu daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki har da ali da abi talib wanda ya shiga wajen khalifa ya yi masa magana kuma ya amince ya sauya masu gwamnansu sai ya ce su zaɓi wanda suke so sai suka zaɓi muhammad abubakar mun kuma bayyana yadda aka haifi muhammad dan abubakar a hajjin bankwana kuma yana da watanni uku a duniya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙaurace wa duniya sannan bayan khalifa na farko yana mai ɗan shekara uku zuwa hudu mahaifiyarsa ta auri amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam da haka muhammad abubakar yana ɗan shekara kimanin 26 a duniya khalifa usman ya naɗa shi a matsayin gwamnan wato ƙasar masar amma abin mamaki shine wato sun isa wani gari ana kiransa humus akan hanyar su ta zuwa ƙasar masar sai suka gamu da wani bawan usman wato bawan khalifa ɗauke da wasiƙa daga wajensa zuwa wajen abdullahi ibn abisar inda ciki ya buƙaci ya kashe gaba ɗayan mutanen da ya tura tare da sabon gwamna amma sun lura cewa rubutun na marwan ɗan hakam ne wato sakataren halifan daga nan sai suka kama warsh bawan usman da kuma wasiƙar da suka samu a wajensa suka koma madina suka nuna wa amirul mu'minina salam wasiƙar ya karɓe ta ya shiga wajen usman bin affan khalifa na uku sannan ya nuna masa wasiƙar ya kuma tambaye shi ko ya san wanda ya rubuta sai ya ce bai sani ba sai ya ce wa kake tuhuma ya rubuta wannan wasikar sai ce shi ma bai sani ba a nan ne sai kawai imam alayhi salam ya koma gidansa ya yi zamansa a cikin gida baya fita don ya san cewa fitina za ta auku don haka mutanen masar sun yi wa gidan khalifa usman a madina ƙawanya babu wanda zai shiga ko ya fita ko babu abinci ko ruwa da zai shiga kuma ba wanda ya taimaka masa a cikin dimbin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke Madina a lokacin sun bar shi da 'yan tawaye wa'anda suka yi wa gidansa a ƙawanya kafin mu dawo kan wannan bari mu dubi yadda khalifa usman ya wanye da abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya yabe shi sosai an ce shi ne mutum wanda ya fi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a shiryarsa da shirinsa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa dangane da shi yana cewa wanda yake farin ciki ya karanta alkur'ani yadda yake a asalinsa da kuma ɗanyensa kamar yadda aka sauko da shi to ya yi karatu da irin karatun ibn mas'ud sannan wasu mutane sun yabe shi a gaban amirul mu'minin ali ibn abi talib salam sai ya ce ni ma zan faɗa dangane da shi kamar yadda suka faɗa wato na alkhairi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa iya karatu alkur'ani mai girma ya halatta abin da alkur'ani ya halatta ya kuma haramta abin abinda alkur'ani ya haramta malami ne a sanin addinin musulunci sannan ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin wa'anda wannan ayar ta sauka dangane da su inda Allah ta'ala yake cewa wa'anda suka karɓo kira zuwa ga Allah da manzansa bayan cuta ta same su akwai wata lada mai girma ga wa'anda suka kyautata daga gare su kuma suka yi takawa cikin surat al-imran aya ta 173 har ila yau imam ali salam ya kara da cewa yana daga cikin wa'anda ayan nan ta ali imrana wacce take cewa kuma kada ku kori wa'anda suke kiran ubangijinsu safe da maraice suna nufin yardarsa babu wani abu daga su a kanka kuma babu wani abu daga hisabin ka a kansu kar ka kore su ka kasance cikin azalumai sarauta ali imrana aya ta 52 lallai abdullahi dan mas'ud yana daga cikin manya-manyan musulmi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wajen shiriyarsa da kyawun ayyukansa da kuma riƙonsa da addini shi yasa khalifa umar ya tura shi zuwa kufa tare da amar dan yasir sannan ya rubuta mutanen kufa wasiƙa inda a cikinta yake faɗa musu cewa lallai ya tura ammar dan yasir gare su a matsayin shugaba da kuma abdullahi dan mas'ud malami kuma mataimaki suna daga cikin zababbu daga cikin zababbun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin wa'anda suka je yakin badar ku yi koyi da su ku yi biyayya a gare su ku ji maganganun su da zancen su. hakika na zaɓi abdullahi gare ku a kan kaina don haka abdullahi ɗan mas'ud ya zauna a kufa a tsawon halifancin halifa umar wato halifa na biyu wato shekaru kimanin goma kenan yana karanta da mutanen kufa addini yana sanar da su littafin allah ta'ala yana sanar da su ilimin addini musulunci yana nuna musu hanya madaidaiciya tare da wannan ya kasance ma'ajin kuɗin gwamnatin kufa a lokacin da al'amura suka koma ga khalifa usman sannan ya aiki wali ɗan okba a matsayin wali ko kuma gwamna a birnin kufa sai saɓani ya shiga tsakanin abdullahi dan mas'ud da shi kamar yadda muka yi magana a baya dangane da wali ɗan okba wanda ya tilasta wa abdullahi dan mas'ud ajiye aikinsa na ma'ajin baitulmali musulmi a kufa sai ya zauna a kufa kaɗan daga baya ya koma madina a lokacin da zai tafi sai mutanen kufa suka raka shi har zuwa bayan gari don girmama shi da kuma wato baƙin cikin rabuwa da shi suna faɗa masa a lokacin da suke bankwana da shi suka ce allah ya saka maka da alkhairi ka sanar da jahilanmu ka ƙarfafa ilmin malamanmu ka koya mana karatu alkur'ani ka koya mana addini madalla da ɗan uwa musulmi irinka madalla da aboki sai ya yi kwana da su ya kuma kama hanya zuwa madina. lokacin da ya shigo birnin madina a lokacin khalifa usman yana huduba a kan mimbarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da halifa ya hango shi ya shigo masallaci yana faɗawa mutane yana cewa ku saurara haƙiƙa mummunan dabba ta shigo muku shin ya kamata ya zagi sahabi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda bai aikata wani laifi ba saboda saɓanin da ya samu da walid dan ukba sabon halifan kufa wanda ya ha'inci Allah da manzonsa kuma ayal Qur'ani ta sauka tana kiransa fasiki kuma yake satar kudaden musulmi sai ibn mas'ud ya bayyana masa da cewa ba haka ba ne sai dai ni sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a ranar badar da kuma bai'ar radwan wato a hudaybiya a lokacin da suka je martanin da abdullahi dan mas'ud ya yi wasu da dama daga cikin sabon manzon Allah sun tashi suna kare shi daga Uthman bin Affan ɗaya daga cikinsu ita ce Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce take cewa ya kai Usman kana faɗar haka ga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai Usman ya ba da umarni a fitar da Abdullahi Ɗan Mas'ud daga cikin masallaci da ƙarfi sannan daga baya ɗaya daga cikinsu wanda ake kira abdullahi dan zam'a ya daga shi ya buga da ƙasa wasu sun ce wani ne ba shi ba sannan ya dake shi a ƙirjinsa inda ya karya masa a wazarsa a lokacin imam salam ya ga hakan ko kuma ya ji labarin abin da aka yi wa abdullahi dan mas'ud ya zabura ya tashi yana daga murya yana cewa ya kai usman ta yaya za ka yi haka da sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don abin da Walid dan Ugba ya faɗa maka dangane da shi sai Usman ya ce ba don Walid na yi masa haka ba sai dai na aika Zubaida ɗan Sult alkindi zuwa Kufa sai ɗan Mas'ud ya ce masa jinin Usman ya halatta sai imam alaihi salam ya ɗauki ɗan Mas'ud zuwa gidansa ya yi jinyansa na wani lokaci sai usman ya kaura cewa dan mas'ud baya zuwa wajensa sannan ya sa aka dakatar da albashinsa sai ba a daɗe ba dan mas'ud ya fara rashin lafiya da ya yi wafati a cikinta a lokacin da usman ya ji labarin rashin lafiyar ibn mas'ud sai ya zo gidansa ya zauna kusa da shi yana cewa menene damuwarka sai ibn mas'ud ya ce zunubaina sai ya ce me kake so sai ya ce rahamar ubangiji na sai ya ce ba zan kira maka likita ba sai ya ce likitan ne ya sa ni rashin lafiya sai usman ya ce in ba da umarni a baka kudadenka sai ya ce ka hana ni a lokacin da nake bukatar su sai ka bani a lokacin da bana bukatar su sai ya ce sai ka bar su ga 'ya'yanka sai ya ce arzikinsu na hannun allah sai usman ya ce ka gafarta mini ya baban abdulrahman sai ibn mas'ud ya ce ina roƙon allah ya karɓar mani haƙƙi na daga gare ka sai usman ya tashi ya tafi ya manta da shi sannan a lokacin da wafatinsa ya kusa sai ya yi wasiya kan cewa kada usman ya halicci jana'izarsa sannan ya buƙaci abokinsa ammar ɗan yasir ya yi masa sallah idan ya rasu sannan bayan rasuwarsa amma da sauran salihan baye suka yi masa sallah sannan suka sanya shi a makabartar baƙiya da ke madina a lokacin da halifa ya ji labari ya yi fushi sai ammar ya ce masa wasiya ya yi kada ka yi masa sallah to masu sauraro saboda ƙuran lokaci nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito a idan lakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shida na sharhin Hajjul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu Zazzaki ki fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. you. a cikin shirin da ya gabata malam ya fara bayani ne kan imamanci wato jagorancin limamai daga iyalan gidan manzo waɗanda suke a matsayin masu ci gaba da isar da shi saƙon da manzo ya zo da shi daga allah maɗaukakin sarki wanda kuma biyayya gare su shine hakikanin biyayya ga manzo kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi yayi wasici da hakan yanzu ga malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا to a cikin ci gaba da darasin mu kan batun imama wancan karin mun yi shimfiɗa kan imamatul ama yanzu akan shi ne za mu ɗora a cikin zancen amirul mu'minina hudu ba ta 284 yana cewa alawa inna li kulli ma'amumin imaman ya bi wa ya bi nur ilmi wato ku saurara dukkan mamu haka mukan ce da hausa yana da liman wanda yake koyi da shi wannan kamar misali a sallah kenan eh, a sallah akwai liman akwai mai bin liman sai liman ya yi ruku'u mai bin liman sai liman ya sujada mai bin liman ke sujada wa haka ba to wannan kuma shine aka ɗauko shi aka aro aka ce kowane mamu yana da liman wanda yake koyi da shi sai ce wa stadi binuri yake kuma kuwa binuri ilmihi yana kuwa da hasken ilminsa wannan ya nuna ba kamar limamin sallah kawai bai ke nufi gani. yana nufin wani wanda yake jagora wanda yake koyi da shi yake ɗaukan ilmi ta wajensa wato duk wanda ka gan shi yana koyi to yana koyi da wani ne wanda shi kuma da shi ne yake ta wajensa yake samun haske to kuma yana cewa ainihin allahumma bala la ta ardu min ka'imin lillahi bi hujja imma zahiran mashhura au kha'ifan magmura allah tabdil hujjajillahi wa bayyana to ku saurara yake cewa hadda allahumma bala tabbas yana gaya ma kumail bin ziyad daga cikin sabansa ƙasa ba ta wofinta daga tsayayye na allah da hujjansa tsaye da hujjan allah kenan shine ƙaimun lillahi bi hujja tsayayye da hujjan allah ko da ya zama zahiri mashhuri an san shi kenan a ce wane ne ko kuma ha'ifan magmura wato ainihin ɓoyayye ainihin wanda ba a san takamaimai ba a ce ga wuri kaza yake ba amma akwai shi yana shirya da mutane ta bayan shamaki kenan amma dai sa sharar ne kamar ba'adin a imma wanda aka san su ko kuma ainihin imam wanda yake boye kamar zamanin da muke yanzu wannan kuma ya ce Allah tabdulu hujjajullahi wa bayyana to domin kada hujjojin Allah su ɓaci kuma da bayyanonin Allah su masu ɓaci wa kamza wa aina ula'ika to ya ce ke cewa ya zai yi wuni kuma me ya samu wa'annan mutane wato su wane ne wa'annan a imma din kenan wanda za su tsaya da hujjojin Allah ta'ala a wa'insu lokuta sai ce wala'ika wallahi al'aƙallu na adada wa'annan wallahi kaɗan ne a yawa wal'azamu na inda lahi ƙadara masu girman alƙadari a wajen Allah Ya yahfazullahu bihim hujjajahu wa bayyanati Allah yana ke hujjoji yana ke hujjojinsa da bayanoninsa tare da su hatta yudi uhum ahum hayya har su miƙa su ga ire-irensu iren waya yazra'uha fi qulubi ashbahihim kuma su su shuka wannan shirya din kenan a ainihin zukatan mabiyansu haka nan wato kenan ba zai yiwu ya zama kenan a ce ainihin ƙasa ta wofinta da wani hujja ba kuma yana cewa fa ya ajaba wa ma lila a ajabu min haɗe hadhihi al-farqi ala ikhtilafi hujjajiha fi dinha yace abin mamaki kuma me nisa ba zan mamaki ba a ainihin kuskuren wannan yanki na mutane tare da sassaɓan hujjojinta wato yana koma ga ainihin ita al'umma kenan addininta la asara na biyu ba sa koyi da tabarkin annabi wa duna bi amali wasi ba sa koyi da aikin wasi ka anna kullu murin minhum imamu nafsi kai ka ce kowa limamin kansa ne da za a samu mutane zube kenan kamar yadda waɗansu suka ɗauka haka nan al'amarin yake babu wanda zai tattara mutane ya ɗora su a tafarkin annabi zai zama wato kenan kowa ya zama tamkar eh, shugaban kansa kenan. Allahumma rabban har yanzu malam na cikin bayani kan imamanci wato jagoranci bisa tafarkin manzo bisa umarnin allah imam amir mulin salam ya yi nuni da cewa abinda imamai daga iyalan gidan manzo suke jagoranci da shi shine hakikanin saƙon na manzon allah ba tare da wata tawaya ba domin babu wani abu sabo da suka ƙara ko kuma suka rage daga cikin saƙon manzon allah bugu da ƙari kan hakan biyayya gare su bin umarnin manzo ne kai tsaye domin kuwa shine ya yi umarni da a yi biyayya gare su matuƙar dai ana son bin sahihin tafarki to ainihin shi imam menene aikinsa yana ciro zantukan annabi ne ya miƙa ga al'umma ba wai shi imam shi ma annabi ne ba ba wahayi ake masa bayyana ba kuma ya zo da sabon saƙo ba ne ba kuma ainihin yana ijtihadi ne na ƙashin kansa ba saƙon nan da manzon nan sallallahu alaihi wa ya zo da shi shi shine imami yake isarwa a kowane zamani ba wani sabon saƙo yake kawa ba ba kuma canza saƙon yake ba ba kuma ijtihadi yake na ƙashin kansa ba ballantana a ce wata rana ya kuskure ko wata rana ya daidai a zantukan annabi ne kamar yadda annabi ya isar da su misali anan a wa'in wurare amir muni yana cewa kamar akwai wani karatu da ma muka yi a yau yau din nan cikin hudu ba ta ko 99 ko 100 kuma 100 a wani nusa ya ce fa wallazi falak alhabba wa bara an nasma innal ladhi ukun bihi anin nabiyil ummi sallallahu alaihi wa ma kadhaba al muballigu wala jahil sami ni na rantse da wanda ya tsaga kwaya ya fidda tsoro kenan kuma na rantse da wanda ya fari rai wato ya hada cire kenan abin da nake gaya muku shi daga wajen annabi ne ummi sallallahu alaihi wa na zo eh, muku shi ma kadabal muballigu wanda ya isar mai isar da sakon bai karya ba wato annabi kenan wala jahila sami wanda ya ji kuma bai bai jahilci abin da ya ji ba wato shi amirul mu'minin ke wato da rantsuwa amirul mu'minin cewa yana cewa abin da nake gaya muku nake gaya muku to abin da na ji ne daga wajen annabi annabi bai karya ba ni kuma ban jahilci mai faɗa ba wato kenan kamar yadda amir malikan yawan faɗa ya ce ma ku zubtu wala ka zabtu ba a yi man karya ba wato wanda ya gama ba karya gama ba shine annabi kenan ni kun ban yi karya ba wato ina isar muku ne da abinda na ji daga wajen annabi har wala wato hudu ba ta da bakwai yana cewa wallahi ma asma ukumur rasulu shay'an illa wa ha ana musmi ukumuhu wato wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wa bai jiyar da su su wanda suka wuce wani abu face a yau ni ma ina jiya ku da shi da ku ko da kamar wani rawan ya zo da kum kum ne wato manzan Allah bai jiyar muku da wani abu face ni ma irin shi nake jiyar muku da shi wato abinda annabi ya faɗa shi nake isarwa ba wata magana ce sabuwa ba to har wala yau kuma a hudu ba ta mai tanda uku yana cewa wallahi ma kanat li fil khilafati ragba wala fil wilayati irba walakin na kuma da autumuni ilaiha wahalaltumuni alaiha ya wato wato wannan wannan muna iya cewa magana yana magana ce da yi ma dalha da zubair yana zargin su kan abinda suka bari na kasantuwa tare da shi ya ce ba ina da kwaɗayin halifci ba ne halibci a nan muna iya ci mashi eh, imama wadda yake ama sabanin hasa wadda yake ainihin da sanu za mu gani wanda yake lazim ne shi amirul mu'minin mubasharatan ne halifan annabi sallallahu alaihi wa bayan rasuwan manzo to amma shugabanci irin wanda su suka dauka na kowa da kowa ya zama yana gudanar da al'amarin al'umma to shine yace musu to ba yana kwaɗayin wannan bane ba na da kwaɗayin hilafancin wala fil wilayati irba duk ma'ana ɗaya ne a na nakum da autumuni ilaiha ko ka kira ne zuwa gare ta wa muni a kuka ɗora min ita falamma afadat ilayya nazartu ila kitabillahi wa ma wada alana yayin da abin ya zo gare ni na duba da ya zuwa littafin Allah da abin da ya sanya mana wa amara na bil hukmi bihi ya umurce mu da mai hukumci sai fatta taho sai na bi shi wato na bi abin da na duba littafin Allah na ga abin da Allah ya sanya yana yana hukuncin sai na bi wa mastannan nabiyyu sallallahu alaihi wa fakta da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wa ya sunnanta sai shi kuma nayi nayi koyi da shi to wannan kaga a takaice amirul mu'minin ya nuna cewa khilafa ama ba wani abu ne illa aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa to kuma a wani wuri yana cewa wannan fudu ba ta 164 yana cewa wa'alamu annakum inittaba'tum da'iya lakum salaka bikum min hajar rasul wa kufitum ma'unatal isti'afi wa nabadhtum alamattumathikar fadiha anil a anaki wato ku sani in kun bi mai kira gare ku wato yana nufin kan kansa kenan idan ku ishi ne nake kiran naku wato kamar mai Umar yake cewa kenan amma sai faɗe shi da siga kamar yin wani ga'ibi in kun bi mai kira zai biyar da ku manhajan Annabi sallallahu alaihi wannan kenan insha Allah alazim sai a darasi na gaba za mu dora sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman amil mu'minin alaihi salam daga Sheikh Ibrahim yakub Azazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo karshen wannan shiri na yau godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نور الإمامة من صفاء محمد نور الإمامة من صفاء محمد صدت معاني بأكرم مولدي صدت معاني بأكرم مولدي نور الإمامة يا الله نور الإمامة يا الله نور الإمامة يا الله نور الإمامة يا الله kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare mu da warhaka duk mun sake saduwa a cikin shirinmu na waƙoƙin iraniyawa wanda zai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗen iraniyawa daban-daban domin nishaɗantarwa yau ma za mu kawo muku waƙar shaharar mawaƙin nan ɗan ƙasar iran mai suna ali riza iftikhari mai taken na kamu da soyayya da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakken shirin دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل قافل دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگه دار خودتو نگه دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار دیگه عاشق شدم ناز کشیدم فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدم فایده نداره نداره دیگه عاشق شدم دراز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره دیگه عاشق شدن ناز کشیدن Ali Riza Iftikhari kenan aka saurara a cikin waƙarsa mai taken na kamu da soyayya. Da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan nan za mu zamun shirin sai a ci saduwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran پای دورم